بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمتن أصبر ashirin ga watan rajab hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina da kuma hakan ya daidai da goma ga watan janairu 2026 miladiya shi gaba da darasinmu na Tauhili kamar yadda aka saba kowane mako na asabar muna haduwa da 'yan uwa masu albarka a wannan masallaci na gidan marigayi alhaji amir cancangi allah ya fi kansa da rama inda muke karanta wannan littafi na sharhu kashfu shubuhat wallafar marigayi muhammadu bin salih usaimin allah ya ji kansa da rama kuma mun cike ƙarshen shafi na 86 inda malam ya barwar wata matsala muhimmiya wadda take bayani akan cewa babu sabani cewa shi tauhidi ba makawa dole ne sai ya zamanto an kadaita Allah da zuciya da harshe da kuma aiki idan aka samu ɗaya daga cikin waɗannan gabobi bai yadda da Allah ba to wannan mutumin da zuciyarsa ta kasance haka bai zama cikakken musulmi ba ko da ya san tauhidin kwamfe bai aiki da shi ba idan ku san tauhidin ma bai aiki da shin ba ya zama kafiri kamar yadda fir'auna ya kafirce kamar yadda iblis da makamantansu duk suka zamanto kafirai to za mu tashi a farkon shafi na 87 malam ya ce irin wannan matsala wa haza ya zalaɓu fihi kafirun minan nasi da yawa cikin mutane suna kuskure a wannan matsala yaquluna sai kaji suna cewa hadha haqq wa nahnu nafhamu hadha wannan gaskiya ne mun fahimci wannan wa nashhadu annahu alhaq mun shaida cewa hakan gaskiya ne walakinna la naqdiru an naf'aluhu ba za mu iya yi bane mun yadda da kaza da kaza da tauhidi yazo da shi haka kuma gaskiya ne amma dai ba za mu iya yi ba wala yajuzu inda ahli baladina kuma haka mu a garinmu ba haka muke yi ba illa man wafaqahum sai dai wanda ya dace da su wa da zalika min al'azar da ma saurin uzurori da mutane suke kawo wannan yana magana akan yadda da abinda tauhidi ya zo da shi amma kuma za a iya ɗabbaka shi ba da kashe mala ya ce ƙaunar huwa ha za yin zalaƙu fihi minan nas zuwa ƙarshe malam yace ya'ani kaseeran minan nasi ya'rifu al-haqqa da yawa cikin mutane sun san gaskiya fi hada akan wannan mas'ala wa yaquluna har ma kaji suna cewa na na arifu anna hada huwa al-haqq mun san wannan maganar gaskiya ce dole ne mutum ya imani da Allah a zuci ya imani da shi harshen sa ya furta gangan jikinsa ya gaskata abin da yake fara da gaskiya amma walakin na lana na ƙadiru alaihi mu ba za mu iya ba amma eh li mukhalafatihi ahli baladina wai saboda maganar nan ta saba ma tsarin kasan mu garin mu ba haka muke tafiya kai wani hau zalika da makamantan irin wa'in wa'annan maganganu min al-azari daga cikin ƙudurori da suke kawo Allah ya ce wa hadha al-udru la yanfa'uhum inda Allah wala irin wannan uduri ba zai taɓa amfana da kai a wurin Allah ba لأن الواجب على المرء يبقى abin da yake wajibi ga mutum shine an yaltami saridallah duk inda kake ka nemi yadda Allah walau sakata na ko da mutane sun yi fushi da kai mutane ba su yadda da kai ba to ka nemi yadda Allah inda Allah ya yadda da kai to shikenan wa Allah yattabi aridan nasi kada mutum ya bibi neman yaddan mutane ya kuma saba ma Allah wa hada yushbihu ma yahtajjuna bima kana alaihi aba'uhum kaga wannan yayi kama da abinda masu kafa hujja da abinda iyaye da kakanni suke akai wa humul ladina haka Allahu anhum sune wanda Allah ya hakaito magana su da yake cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun mun su ga iyayen da kakanni haka suke yi saboda haka mu ma muna bin tafarkin su ne ba za mu canza ba ga gaskiya ba ta bayyana ga hakika ta tauhidi amma mutum sai ya ce maka ai ba iyaye da kakanni ba ka suke ba sai da mu haka zamu yi ina ba ta ana fahimta a wata aya kuma Allah ce wa inna ala atharihim muqtaduna mu masu koyiwa ne muna koyi muna bin su tagi bayan tagi ka samu iyayenka akan bata kai ma ka bu batar gashi kuma ka san su bada suka yi ga gaskiya da dalilai wanda ka gani ka sani amma sai ka ajiye wannan dalilan ka ajiye shi kai ka ji aiki da shi ka rufe ido kawai ka bi iyayenka suna yi magana ka ce a kuma ga iyayen ka gani wanda ka kuskure ne babba biyayya ta makanta ka yi biyayya gare shi ba sai ka koma kana wa iyayen biyayya akan batan kuma da suke a kai malam ya ce wa lam yadril miskin wanda yake irin wannan miskini ne abin tausayi ne bai san ba cewa anna galiba a immatal kufri galibin gabanin kafirci ya arifun alhaq wallahi sun san gaskiya in ka dauki fir'auna ya san gaskiya ko bai sani ba ya sani annumurud ma haka ko numurud wanda ya zamani ɗaya da annabi ibrahim duk wani babba kafin jishe ga ya san gaskiya abu zai bane ba ya ce walam ya turkuhu illa shay'in walam ya turkuhu kai illa li shay'in min al'azari ko ba su bar wannan gaskiyar sun yi aiki da ita ba sai da wani abu na uzuri da suke ganin uzuri ne a su, kamar yadda Allah ya ce ishtarau bi ayatin lahi samanan qalila sun saida ayoyin Allah da kudi dan kadan an ba su abin duniya sun ƙi faɗin gaskiya wa gaida zalika min minal ayati da ba wasu daga cikin ayoyi kamar yadda Allah yake cewa ya na hu kama ya abu na abna'ahu sun san shi annabi Muhammad kenan kamar yadda suka san yayin su mala ka kafirai ahal kitabi wallahi sun fi ka a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yadda suka san yayin su sun san sunan shi sun san sufofin shi sun san garinsa inda za a haife shi da inda zai girma da inda zai hijira ya koma da ma inda zai mutu duk suna da sanar shi akwai a cikin littafin su amma imanin ne ba za su yi ba qawlu huwa lam zo da miskin ai al-mu'damu min al-fiqh ma'ana wannan miskinin da ke da wannan tunani wanda bai da ilimin fiqh wal basira ba shi da ilimi kwata kwata ba basira bai san ba cewa anna ba a in masal Kano kanu ya'rifuna al duk wasu shugabanni na kafirci sun san gaskiya lakinnahum anadu sun kangare ne kawai fa khalafu suka saba ma gaskiya kama qala ta'ala kamar yadda Allah mai girma da daukaka yake cewa alladina atainahumul kitaba lalle waɗanda muka ba su littafi ya arifuna hu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san siffofin shi da sunayensa kama ya na abna'ahum kamar yadda suka san nasu yayan sun san shi wa a aruri Allah ya ce ishtaraw bi ayati layi. thamanan kalila sun sai da ayoyin Allah da kudi dan kadan fa na ya'taziruna a azari suka kasance suna ta kawo uzurori da wasu uzurin da yake latan fa'uhun, wanda uzurin ma ba zai musu amfani ba ka kaufi ba'dihim min fawatir ri'asa kamar yadda wasu a cikin su suke tsoron kada shugabanci kuke musu in suka yi imani da Annabi Muhammad wata tasdaru majalisa ko kuma za a zo a kafa wuraren zama an gane ko ana maganar su sun yi abun kunya wani hawi zalika da makamantan irin wannan uzurori da suke kawo bala ce fa kathirun min a'immatil kufur وكثير من أئمة الكفار يعرفون الحق ما في يوا cikin shugabannin kafirci sun san gaskiya walakinnahum yakrahunahu sai dai suna kyamar gaskiyar ne wala yasba'unahu ba sa bin gaskiya wa ma'rifatul haqqi duna al'amal bihi mutum ya san gaskiya ba tare da yayi aiki da gaskiyan ba ashaddu min al-jahl bil haqq wallahi yafi tsanani sama da jahilci da gaskiya jahilcin gaskiya gwara a ce ka jahilci gaskiya shi yasa baka kai aiki da gaskiya ba sama da a ce ka san gaskiya ka take ta kuma ka da aiki da ita ana fahimta jahila الجاهل بالحق domin shi wanda ya jahilci gaskiya yurda za a masa ugu haka ne ya masa uzuri ya bai sani ba ne? amma wa qad ya'lamu zai iya zama ya san gaskiyan ta biha sai ku ga daga baya ya lura ya gana ashe ba daidai yake ba wa ya ta'allam ya ma koya ya samu ilimi ya bar wannan batar da yake akan ta shi jahili kenan ko to amma bi khilafil mu'anidil miskin sabanin kangararre miskini wanda abin tausayi ne wani yana ba shi suna miskini ne saboda shi don abin tausayi ne kasan shi miskini shi ne abin tausayi warai aka ce mutum miskini abin da za ka tausayawa shi sa ake ba shi saraka ake ba shi zarta ko ba ka bane <laughs> kuma shi ne wa yana da bambanci da shi da fakiri Wa ya fakiri fakiri shi yana da abin da zai ciyo ba amma na gobe ne babu ko wanda zai ci an jima amma shi miskini kullum sai ya nemo abin da zai ci shi bai da shi babu shi a so eh ya fi shi dama-dama da bakin irin gwara baji-baji yawancin mu duk miskinai ne ko ba ka wani wala ba da dukkan muna inda za a je gidajenmu kowa na da abinci a gidan shi ila na so a so wanda zai ci gobe da dibi ko ba haka bane jama'a sai an samu na yi kuskure ta ga mafi yamu ko da mu ba mawada ba ne amma refin gire ne amma ne ko shi ko ba bane ba ne ba haka ne shi kullum sai ya nema ba shi da shi sai abin da ya kawo shi ta ragon lokaci 001 ake yi wani lokaci 101 ko 100 ko da yadda ta samu kawai wani lokacin ma duk za ka zero zero gaba ɗaya jinsa za ka gaya wani, amma duka ana ba su so miskini kenan duk wani abin shi kalmar miskin ana furta ta ga duk wani abin tausayi shi miskini ga dabba ta faɗa rami ta kasa fata ta ce Allah sai shi miskiniya ka gane miskinin abu wanda ya zo yi wani abu bisa kuskure idan Allah ji wannan miskinin abin tausayi shi ya kaza wanda kaga shi ake jimawa sai irin wannan ne ake ta bashi wannan suna an fahimta wanne eh al-mu'anid al-mu'anid al-mustakbir ba ai na riga na karanta shi aka ina mai da ita mana sharhin ne cha malam na ta ce ne miskini miskini ka fahimta kaga kangararre ne mai girman kai ka aka man yadda barde ya shiru bugira <laughs> ibn shuba a da ya guri misali ne kawai baki na dai da gora a cikin shi <laughs> ya ce mai mata ɗaya matsoraci ne sai ce to mai mata biyu miskini ne ya za kira mai mata biyu miskini kaga ya kalle shi ta bangaren wani matsala da yake samu saboda ya fassara wannan miskinancin da mai mata biyu yake ya samu ya zama miskini a gidansa ya ce mai mata biyu yana cikin gobara guda biyu wutan kishi da yake kunnuwa a gidansa shi mai mata biyu da wuya kaga yana cikin kwanciyar hankali saboda yana wannan tana bugo shi tana wannan tana bugo shi ta abin tausayi ne ko da waje kana ganin shi dan yayi bulbulbul haka ya dan sa hular shi ya taje gemunsa ya fito da riga a goge ana ango ka sha mai na kuje san irin man da ya sha kaga miskini a takaice dai kamar da na faɗa duk wani abin tausayi balarabe na ce mai miskin shi ta malaiki ta furta masa wannan kalmar amma nan gurin sai ce to sabanin wannan almu'anidul mustaqbil wannan kangararre mai girman kai ya fasan san gaskiya kaga ya saba da wancan jahilin da shi bai san komai ba in ya zo ya bayyana gare shi aka jahilin ya bari kama shi wannan ya ma san gaskiyan kawai kan garewa ne kawai wali hada kana yahudu shi sa ma yahudawa tun da su suna da ilimi suka kangare suka zamanto magduban alaihim Allah ya fushi da su an gane ko li ilmihim bil haqqi saboda sun san gaskiya wa tarkuhum iyahu kuma suka kyale gaskiya wa kana nasara su ko kristoci abali batattu ne لأنهم لم يعرفوا الحق سولا جاهلين بسمى قد كبا لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أما بايا أيكو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان النصارى عالمين في زمن تو نصارى سنسام علمي سنسام علمي فكانوا مثل اليهود كيف كذا إلي يهودا في كونهم مغضوبا عليهم سكذا مسوما عنهم فشيدس a takaice dukkan abin da mutum ya aikata da jahilci yana da uzuri sabanin wanda zai aikata bisa ilimi yanzu malamanmu da yasa aka da ana wai kuskuren malami shi haramun ne a wurin shi ko makaruhin malami ko makaruhi ko abin da yake halal ko mu ba in malami ya aikata ya aikata haramun saboda ai ana ganin yana da ilimi ne ya za ka kawai sai ga malam abubakar yana tafiya yana gantsar ki a hanya halal ne shara shi ko ba halal A bayan ya shafa ko a ganka kana sha ko kana tafi kana cin kifi ko rogo kana tafiya za ga ai abun bai yi ba amma da za a ga wani can caburus haka wanda babu ruwan shi ba sai hada hanya ɗaya da ilimi ba kawai na tafiya na gatsa kansa yana haya babu ai ka tsaka waye kalle shi ma ce wani abu ba wanda zai shora wani abu <laughs> ai kaga halal ne wannan abu amma kuma yanayin wanda ya yin sai zama akwai kuskure akwai daidai da shi gaskiya ne nan ba da kana ka ji magana ko? eh ai a yanzu an kai matakin da jahilci mutum ya zama kullum a cikin jahilcin ba uzuri rike shi a matsayin uzuri shi ne ba uzurin ba amma sanda za ka yi har mai ilimi ma yana zama jahili ya yi a kan wata matsala ko a kan wani abin da ya zo mai ina fata ana fahimta akwai wasu mutane waɗanda ake nuno su 'yan dajin ko 'yan zulu ne ko 'yan wane ne ban san suna yin ne kun taba gani wannan clip ɗinsu wanda aka gaba su mineral suka rasa yadda za su yi su gure ko wannan ai mutanen masu ilimi ne ba wai jahilai bane dan suna kamo dabbobi suna farauta suna kaza suna gudun mutuwa su ma amma wannan abin da aka ba su sai suka jahilce shi ta ina za a bude ne ya ake ne ka suka rike da me da hakura kaga sun jahilci menene wannan ya za a yi bude shi inda suna da ilimin abu ai da haka kawai za su yi kawai sai su bude misali za ka iya zuwa ka ga an baka wata waya a hannunka ka rasa ya za ka yi operation ɗinka kuma kai ɗin mai ilimi ne kai ba jahili bane amma sai ka rasa yadda zaka taba ta baya faruwa haka ka ka zama jahilin wannan waya ko a baka wani inji a ce ka kunna ko ta kwamfuta ko baka bane ko mashin ko keke ko mota duk yana iya faruwa dai wani abun da zai zama kai din akan wannan abun ka jahilci abun amma fa kai baka daga cikin ma jahilai kai din malami ne kai mai ilimi ne amma kuma a nan gurin ka zama jahili a'a gaskiya an kafurka kalmar jahili to ai kaga akwai nau'i na na kankantarwa tabbas amma an kace ka jahilci wannan abu ai ya san ba ka mai da shi jahili bane kana nuna masa cewa a iya wannan abun ne bai san yadda abu yake ba ba zai shi ba amma ka so ka ga mutum ka ke mai jahili ai ya san zagi ne wannan <laughs> na eh kara sai da za ka yi kara sai da za a yi a sha ɗan zuge ta ne kawai duk an nuna maka waya za ka taba to ka san amana kawai kai ma ka yi shirin ba na yi haka na yi haka na yi haka na yi haka to shi ke nan da kai ka zama jahilin wannan wayar a lokacin yanzu ba yanzu kaga kana da ilimi yayi ka gani to shine abin da yake faruwa so idan aka ce jahili jahilci ba uzuri ba ne, tabbas ba uzuri ba ne. a yanzu don Allah yadda ilimi ya yadu a ko ina ga malamai burjik sai ka zaɓi malamin da zaka ka jikin karatu a wurin shi da na Allah ba da wanda ma ba na Allah ba da yadda ake sa karatu cika a social media yanzu kana da uzurin ka jahilci wani abu yanzu ba zai zama uzuri ba wala akwai wata matsalar da in ka zo aka ce wani jahilin abin ne ba wanda zai shigo gobe ba za a yi mamaki ba to kalli chat gpt ayar to ka gani duk da irin wa'annan abubuwan ba na ba da goyon bayan mutum ya dogara da su ya fahimta kakarka dogara da wannan chat gbt din amma dai zai iya kusanto maka da abin da kake saboda yanzu illar ma ta yawa abubuwa da yawa ya shigar da shi hatta muryar ka sai a dauka a kuma kai ne kake magana alhalin ba kai bane shine yake magana to saboda haka su kiristoci su jahilai ne amma bayan an aiko manzon Allah suka samu ilimin da ba imani da shi ba suka zama su ma mabdubi alai saboda yanzu sun san ilimi sun take mala yace fa in amila bit tauhid amalan zahira idan mutum ya aiki da tauhidi aiki na fili wa huwa la yafhamuhu ko mutum bai san wannan tauhidin ba aw la ya'taqiduhu bi qalbihi ko bai kudurce shi a zuciyarsa ba to me kenan ya zama mala yace fa huwa munafiq ya zama munafiki kana aikata sabanin abin da ke zuciyarka kenan wa huwa sharrun min min al-kafir Ya ce wallahi munafiki fi sharrin kafiri tsantsa alkafin kafir al domin idan kaga wani kafiri sunan shi Jacob ko sunan shi Ezekiel ko Maxwell ai ka san dama wannan ba musulmi bane kuma ka san yadda zaka mu'amalance shi sabanin wanda zai zo maka sunan shi Musa Ahmad Muhammad ko ba ka bane amma ko munafiki ne shi ba kai saka gano shi ba a cikin ka yake za ku yi sallah tare da shi ka gani za a iya ɗaukar azumi da shi wallaki. amma munafiki ne ba ga illasta ta fi yawa shi sa malai cewa huwa sharrun min al-kafir al-khalis na'am to ka gani yana amsa sunan musulunci amma ba musulmi bane ana iya samun wannan amma ka san dama ba musulmi bane ba za ka damu ba akwai arna da yawa masu sunan musulunci wanda inda zan baku dama za ku kawo mun sama da goma kwarai da gaske amma da Allah yadda kake mu'amala da shi ta musulmi kake mai ai ka san ba musulmi bane amma wanda ya zo maka ce shi Musan ne ko Ahmad ko Muhammad ko waye kuma a cikin kai ki tare kuke koyo amma baka san munafiki bane wanda yafi illa wannan yafi aka kawo shi masallaci kuma sunan shi Muhammad E an ɗauka musulmi ne arni su sunan suka gani ya kamata a yi tun da tafilin ne ko da haka ne da an ji suna a maida shi coci haka ne ai ko bai wutar ba sai an gano dole a gane ai musulmi babu ba kariya a cikin shi wala duk rubewan musulmi akwai abubuwan da ba zai ba zai yi bai jahilta su bai kuma kin su a aikata sai ya gane sai ya nuna maka tashi musulmi ne sai dai kawai zama munafikin mala yake cewa li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lalle munafikai suna kasan wuta walan tajida lahum nasira ba za ka samu suna da mataimaka ba a lahira Allah ya kare mu da munafici to sharhin wannan zance malam yace qawluhu fa in amila bit tauhidi amalan zahiran idan mutum yayi aiki da tauhidi aiki na zahiri ai bil da harshen sa yana furtawa wal jawarihi gangan jikin sa ma yana aiki da shi amma walakinahu lam ya'taqiduhu bi qalbihi amma a zuciyarsa babu tauhidin wato a baki ne annabi Musa amma a zuci Fir'auna ne to lam yafhamuhu fa innahu munafiq to bai fahimci ma tauhidin ba kuma ya zama munafiki wa huwa wa huwa sharrun min al-kafir al-musarrih bi kufrihi wallahi wannan yafi sharri sama da kafirin da aka san kafiri ne tsantsa Allah yana cewa innal munafiqina su munafikai fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira lalle kafirai ko munafikai ke suna can kasan wuta shi ko kafiri a wuta ko aka ce yake ciki tayo a sama yake tayo a tsakiya yake amma shi ko kafiri can kasan wuta yake darkil asfali minan nari shi munafiki kaga matsalarsa wallahu alam wallahu alam wala Allah ba mamaki wannan maganar da zan faɗa fahimta ta ce ban ji ta auri wani malami ba tayu ya zama daidai tayu ya zama kuskure ina fata ana fahimta da Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari lalle munafukai suna kasan wuta an fahimta to wala Allah shi Abu Dalib idan muka kalli wannan magana na cewa ya san gaskiya amma bai yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaskiya ya zo da shi amma da kanshi ya ce saboda gudun kar a ce yayi abun kunya ko ba ka bane kar a ce ya furta wannan sabon addinin yayi abun kunya kamar yadda a baya zaka ji malam yace suna jin tsoron su furta dan kar a zo a kafa majalisi ana maganar su go? kila wannan abin da ya kudirce kuma Allah ya rubuta ya mutu ba ka ba musulmi ba annabi ya faɗi cewa na ganshi a cikin ƙasan wuta ɗan ƙasan wuta haka annabi ya ce inda munafukan nan suke na cece shi aka dawo da shi gaba an sanya masa takalma guda biyu na wuta wanda kwalwarsa take ta farfasa ina fata kuna fahimta ai abu talib ya san gaskiya ya kuma ba musulunci kariya yanzu kaga wannan abin da yake fara nan gurin ai ba harshen sa ya furta ba ai yana furtawa kara taba shi ba wanda ya sai taba shi ko ba ka bane gangan jikinsa ma na nuna haka dan yakan je ya bada kariya yakan kira su zo gidan ya fito ya tsare har ma aka je na cewa wa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassala fi turabi dafina na rantse bas isa ba duk taron su saba ka har sai in bayan babu raina sai an turbude ni a cikin kasa walaula malama ba dan kar a zarge ni ba au hadari masabbatin ko kuma a zo a ce nayi abun kunya yace la wajadta ni kam bi zaka mubina da ka gana mika wuya ina bin wannan addinin da ka zo da shi kaga ya sani sai zama wannan aiki na menene na aikin munafunci ne wani nau'in aikin munafunci ne ko da a zahiri bai cutar da annabi ba bai cutar da musulmai ba amma kuma ya ƙi fitowa ya ba da gaskiya da gaskiyar da ta bayyana gare shi kuma ya mutu a kafiri kuma ya shiga wuta kuma annabi ya ce ya gan shi a ƙasan wuta da Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar amma kuma ya cece shi da dawo da shi gaba wanda aka sa masa silifar sa wuta yace wajadtuhu fi dhahdahin min wajadtuhu fi ghamaratin min an kai na gan shi a can cikin wuta can kasa yace wa akhrajtuhu ila dhahdah ulbisana alayni min narin yagli bihi ma dimaguhu wallahu alam kamar yadda na faɗa ba wani ne ya faɗa ba ina fahimtar wala Allah ya zama wannan yana daga cikin dalili da yasa aka sa shi a can kasan wutan a farko sannan kuma ceton manzan Allah ya ce ya same shi ina fata ana fahimta saboda mene saboda ka'idar nan da Allah ya ce ma bi baddalul qawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid mana shi Allah ba azzalimi bane irin gudun mu wanda ya ba musulunci a saka masa ta hanyar ya ci albarkacin ceton da annabi ya masa yana can kasa an fito da shi gaba amma fa babu abin da ya canza wai a haka shi ne mafi sauƙin azaba a wuta duk wanda za a sa masu a wuta to shi ne mafi sauƙin azaba karshen sauki kenan gangan cikin yana nan lafiya amma fa wannan silifar ɗin yana sa kwakwalwa na tafarfasa ko saboda azaba eh gefe kuma gile dan tsami ana haka ko dan haka haka ne ko dama ba wani ba bambanci wuta ko wuta ce mala kawai dai zafinta ake ragewa degrees din eh kwarai da gaske kamar yadda kake ganin kafiri ya gina masallaci ya kai wasu aikin haji ya kai musulmai umara kuma shi kafiri ne ya taimaki musulmi amma fa wannan abin da ya fa bai da komai a lahira sai dai idan aka zo 100% na degrees din azabar da za a mai sai a ce alherin da ya a duniya ya kai digo biyu sai a rage digo biyun na a cikin sai zama casa'in da tara da ɗigo tamanin casa'in da kaza ɗan ɗigo ɗin suna na zarge ina ina amfanin shi kuma dole sai ya shiga wuta ya Allah ma inda ne ne ma sai laka kun fi sakar kalu nan kuma minal musallin ka gani sakar ɗin nan wuta ce lama wuta ce ma wuta ce ya wuta ce kowace kuma da abin da take ne. akwai wanda fata take ci ba ruwanta da sauran jikinka fata ka kawai take kona akwai wanda kuma tsokar take ci kada ita kuma akwai wanda kashin kawai take konawa wallahi haka Allah ya wutar nan dukkan su kowace kala ta akwai wanda ita bargon take ci ka gani a je karanta sai ne eh, sunan shi annisa wa haulan nar ne ko annisa wa ahlin nar kai eh ba hawlan nar ba lisa <laughs> wa ahlin nar kaga bayanan da ya akan waɗannan wutata Allah ya tsare mu da wuta to shine dai abin da nake faɗa amma kamar da na faɗa Allah shine mafi sani Allah zai zama wani dare ko da shine ko ba shi bane tun da ya mutu ba imani to ai ya tantance shi ga wuta ba tare da kallon dangantakar shi da manzo Allah kuma wannan shine mafi rinjayen zantukan malamai da annabi ya cewa hatimu adiyu ya ce babana na wuta yana nufin baban shi wannan abu dalib don kanin babuwan baban shi shi ne ke wuta ai kanin ubanka wa ubanka ne ba ba ka ne eh kudin ya haƙuri na ɗanyi zafi zafi ko kanin mahaifi mahaifi ne to misali wan mahaifi ma mahaifi ne to shi ne annabi ya faɗi wannan ba kuskure ne mutum ka jace iyayen annabi suna wuta ba daidai ba ne wannan su iyayen annabi yan ahalul fatara cewa iyayen annabi na wuta ma zargin Allah ne domin Allah ba azzalimi ba ne kuma su lokacin su ba aiko musu da manzo ba an fahimta al'amarin su kawai yana hannun Allah Allah ya san wane ne da ya riski manzon Allah zai imani kowa ba zai imani tunda Allah ya boye wannan ilimin a wurinsa kai ina ruwanka da shi wannan tun da dai ka san wan uban shi ne kuma ka san matsayin ubansa ne ya ce ubansa ne kuma shi da kansa ya ce yana wuta shi nan shi za ka fada ya za ka yi kyau ba za ka canza ba ka gani to malam yake cewa wa haza zahirun fi ma kana mu'anidan ya al-haq yace wannan a fili yake fi man kana mu'anidan akan wanda duk ya kasance mai kangara wanda ya alamul haqqi wanda ya san gaskiya walakinahu karihahu bi qalbihi amma ya kyamaci gaskiyar da zuciyarsa walam yatma inna ilayhi bai samu da zuwa ga gaskiyar ba walam yastaqirra bihi bai natsu kanta ta yayi aiki da ita ba walakinahu azhara al-iltizama bi shari'a sai dai ya rika bayyana cewa an shi mutum ne mai bin shari'a da dokokin shari'a khida'an lillah dan yaudarar Allah wal li rasulihi wal mu'minin dan yaudarar manzo Allah da sauran mu'minai amma bai san kanshi yake yaudara ba wa amma man kana la yafhamuhu bil kulliya amma wanda ya zama gaba ɗaya bai ma fahimci gaskiya ba wala yadri bai ma sani ba walakinahu ya'malu kama ya'malu an-nasi sai dai shi yana aiki ne kamar yadda sauran mutane suke aiki walam yatabayyana lahu zalika shay wannan abin da bai sani ba bai bayyana gare shi ba kamar yadda wani ya sai waya ka ya rasa yadda zai yana ta yawo ana ta waya a yinin ba bai gano ba ko ba haka bane kaga ai bai sani ba yanzu inda ya sani lam yatabayyana zai an sawaye cikin wala Allah ma wannan waya ta farko da aka yi da kuɗi za a bashi ha kuɗin ya wuce kaga yana faruwa menene ya ja maka yana da uzurin rashin sani to kaga akwai irin wannan wayannan duk suna da uzuri fa da abin da suka jahilta a gani yace allazi ya malunahu wannan abin da suke aikata ba su sani bai bayyana gare su ba cewa su akan kuskure suke wal maqsud minhu ba su ma san manufar abin ba to fa innal wajiba an yuballigha wa ya'lam wajibin da yake akan al'umma shine irin wa'annan a sanar da su a ilmantar da su abu kaza nan da kuke ba kyau abu kaza nan kaza ne fa in asarra ala ma huwa alayhi idan ya ci gaba da tafiya akan abin da yake kai na inkarin wannan gaskiya bayan an mai wannan bayani an bayyana masa gaskiya fi qalbihi go da zuciyarsa to fa huwa munafiq ya zama munafiq ya gani bajuwa lokaci ne malam ya ce wa hadihil mas'ala wannan mas'ala kabiratun tsawilatun babban mas'ala ce kuma tana da tsawo ta tabayyana laka an ta tabayyana laka ila ta'ammalna fil alsinatin nasi zai bayyana gare ka cewa idan muka lura da harsunan mutane karaman ya arifin haƙƙa zaka ga wanda ya san gaskiya wa ya turku al'amala bihi amma ya ƙi in aiki da gaskiya akwai ko babu akwai su da yawa cikin mutane dan me yake bin gaskiya ya aiki da ita yace li khawfi naqsi mene ne na ƙasin duniya ko saboda tsoron wai kada duniyarsa ta ragu eh zai zama zai samu wani abu bayi za a ce bai waye ba shi bai san komai ba kasa akwai da yake aikata sabo don nuna wa mutane cewa shi ma fa dan duniya ne tun ne zai tafi tabi wurin yarinya tsakani da Allah yake santa za aure amma saboda ya nuna mata shi ma ya iya soyayya sai kawai kama mata hannu wannan a mata hannun da ya halal ne haramun ne ko ya rungume ta su irin waɗannan abubuwa da wani zai yi wai don ya nuna mutane shi wayayye ne ko ya je wurin ƙawayensa waɗanda ba musulmai ba gashi shi musulmi ne sai ya nuna musu cewa ya waye in ana magana na jin daɗi kawai sai a tafa da shi shi ma sai ya gaisa da mace Su irin wainnan abubuwan kana yi wai don wani abu na duniya alhalin ka ba gaskiya kake kai ba shine li khawfi naqs duniya? au jahil ko tsoron kada wani matsayin sa ya fadi a ce an kwashe mukamu cewa mai tsananin addini ne kamar da wasu a cikin ma'aikatan mu lokacin sallah zai fitowa a sallah dan ka ce suna da tsananin addini suna da riko da addini a sa mitin a tashi a mitin nan kuma shine ciyaman din mitin nan gashi musulmi ne zai ci a je break a dawo a daidai wannan lokacin nan su samu su sallah a tunda dai akwai arna bara faranta musu rai eh. ba haka suke yi ba ya ce au madaratun li'ahad ko kuma dan kawai ya nuna cewa shi ma yana tare da wani sai yana iya faruwa wata raman ya amalu da zahira za kuma ka ga wanda shi yana aiki da wannan gaskiyar a zahiri la batsinan amma ba boye ba wanda in ya zo waje zai zo masallaci amma in ya koma gida kuma sai ya Kuma ko ba ne a gida yana sabon Allah a boye amma a fili kuma ya nuna muku cewa shi waliyi ne fa idza sa'altahu amma ya taqil bi qalbihi idan ka tambaye shi menene ya kudurce a zuciyarsa fa idza huwa la ya'rifu bai ma san abin da ya kudurce ba walakin alayka bi fahmi ayatayn min kitabillahi amma abin da ake bukata shine ka fahimci waɗannan ayoyin guda biyu a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah madaukakin sarki ya bayanin su dalla dalla kamar yadda Allah ta race alladina atainahumul kitaba yarifuna kama yarifuna abnahum da kuma yashtaru bi ayatin lahi samanan qalilan duk waɗannan ka kalle su zaka iya gane cewa lalle akwai mutane irin wa'annan ashar malam yace qawluhu wa hadhihi mas'alatun kabiratun tawila bayyana rahimahullahu ta'ala anna hadhihi masala mas'alatun kabira malam yayi bayanin cewa wannan mas'ala ce babba tawilatun bi tsawni yani anna tatabbu'i hadhihi bi tsawlin bi anna katiran minan nasi wato idan aka bi su an tattabi'uha bi tul ka bi su ko ta anna tatabbu'iha ya tul kai ko bibiyan wannan mas'alar zai tsawo eh bi ta hanyar cewa anna katiran minan nasi qad ya'ba al da yawa cikin mutane za su kyamaci gaskiya khawfan min Allah yulamu ko khawfan min an yulamu alaihi saboda wai kar a zarge su akan wannan gaskiya aw raja'an lijahi ko dan saboda bukatun wani mukami aw duniya ko duniya fa yahtaju an yatatabba'a an nas to akwai bukatuwar abibi halin mutane wa ya'rifuha a asan irin wa'in abubuwa tamaman sani na gaskiya hatta ya alamu man huwa munafiq dan ayya gane wane ne munafiki wa man huwa mu'minun imanan khalisan sannan a gane wane ne mumini wanda yake da imani tsantsa na gaskiya duka ya lokacin mun cina za mu yi ƙara guda da yayi malam ya ce awwaluhuma ayoyin da malam yake so ka fahimta an gane wannan ko ya ce ƙaunuhu ala faɗin Allah ta'ala la ta'tadiru qad kafartum ba da imani ku da kuke sanin gaskiya kuka ɓoye ta kuka aiki ne ita kuke bayyana munafunci to ba wani uzurin da za ku bada na cewa wai aikin ku zai salwance muku za a kwace mukamin in kuka yi kaza Allah ce kar ku ma bada wani uzuri ku riga kun kafurta bayan da kun yi imani fa idza tahaqqaqat anna ba'd as-sahabati fa idza tahaqqaqta idan ka tabbatar cewa wasu daga cikin sahabbai da suka yi yaki rumawa ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah kafaru sun kafurta cikin nan bi sababi kalmatin saboda kalmar da qaluha su suka faɗe ta ala wajhil mazhi a bisa yanayi wai na wata suna dan wata ne su dan ba juna da ayya suka faɗa wannan kalma kuma sun je yaki tare da manzon Allah amma suka kafirta wallahi da wasanni ta bayyana laka anna alladhi yatakallama bil kufr daga nan ne zaka gane cewa idan har kafiranta wancan sahabban su ma sun kafirta to zaka gane cewa lalle wanda yake magana na kafirci au ya amalu bihi ko yake aikin kafircin khawfan min naqsi mali dan wai tsoran kada dukiyarsa ta ragu au jahil ko mukamin sa ga wani zai fika abubuwa na kafirci saboda business partner din shi ya nuna masa yana tare da shi yanzu musulmi ne sai tashi je China zai je siyo kaya customer shi ba shi abinci ba zai ce masa ina azumi wani musulmi ne sai ya ci abincin kawai da azumin fa a bakin shi wannan yana maganan wanda ya dauki azumin ne a halin sa na mana tafi tafi zai iya aje azumin sa ya haye dawo mun san wannan hukunci ne daban amma yana ibada sai ya kawai ci ya karya ba wani dalili bane saboda wannan customer shi ya bashi minerals ya mai tai ko wanda yake nan ya tashi je kudancin Kaduna ya je irin su television irin su sabo ya je zamansa da abokanansa da ci abinci sai yamma ta yi dab da azumi a sha ruwa sai zo dan dabina sa kwaya uku a cikin masallaci yana da miƙa mutane to Allah ka azumin nayi akwai a wancan yana cewa wallahi ko Allah ya karba mana yana amin dan ku yaje sun ya take abincin shi misali nike baka in yaje inda ba a ganin sa Allah ya kyauta yace aw madaratin li ahad ko dan saboda ya faranta ma wani rai shine wannan magana yace to wannan a'azamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha wallahi ya fi girma kafircin wannan na yanzu sama da wanda ya faɗi wata kalmar da yake wasa da ita mana ya fi girma akan maganar da sabai suka faɗa da suke cewa da Allah ya ce wa za su alto mai kullu inna kunna na wa nal'ab ko amma Allah ya ce musu abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un la ta'tabiru qad kafartum ba da imani malam ya ce ya fassal mu'allifu rahimahullahu ta'ala ala tadabburi ayatayn min kitabillah mawallafin littafi yana kwadaitarwa akan tadabburin ayoyi guda biyu cikin littafin Allah fadin Allah ta'ala la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum ana ba ku da wani uzuri da za ku bada kun riga kun kafirta bayan da kun yi imani wa hadhihi al-aya nazalat fil munafiqina wannan aya ta sauka akan munafikai alladhina subbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu al-qurra waɗanda suka zaji annabi da sahabbansa makaranta Al-Qur'ani. wai suka ce wa sahabban manzon Allah wa'annan makaranta Qur'anin alaran mummi sahabbai ba abinda suka sani sai katan ciki kawai in an je yaki ba za su iya komai ba kaza da kaza da kaza da kaza haka suka fara suna ta dariya malam yace fal muallif rahimahullahu ta'ala yaqulu idza kana ha'ula'i munafiquna idan ya kasance waɗannan munafikai alladina ghazaw ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuka waɗanda suka halarci yaƙi tare da annabi a yaƙin tabuka kafaru idan har wa'annan kafirai sun kafirta bi kalimatin sakamakon kalma da suka faɗa qaluha ala sabilil mizahi sun fade ta ne akan waye wasa suke yi la ala sabilil jiddi ba wai da gaske suka fada ba to fa ma baluka biman yakfur kufran ya zaka ce ga wanda shi kansa yana aikata kafirci ne jiddiyar da gaske yuridu hukumar bi qalbihi yana nufin kafircin da zuciyarsa zaka hada shi da wancan wancan sun ce wasa suke wannan da gaske kafirci yake min ajali khawfi fawati markab saboda tsoron kada wani santa dai shi ya kubce mai au jahin ko mukamin sa aw ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da haka fa innahu yakunu a'zam wa a'zam wallahi kafircin wannan yafi wancan girma sosai fal waqi'u anna kulluhum kufu kafar abin da yake zahiri shine dukkan su sun kafirce da wa'incan na farko da wa'innan na yanzu duk sun aikata kafirci ba da imanihim bayan da sun yi imani sawa'an fa'alu zalika istihza'an shin sun yi hakan ne dan isgilanci aw fa'aluhu ala sabilil jiddi wal kufr ko ko sun yi ne a da gaske da kuma kafircin suke nabi Koma dai ya suka yi ba zai fitar da su a cikin kafircin ba khaufan sun yi shi ne da tsoro kada wani abu ya kubce musu awara a ko suna fatan ma dan su samu wani mukamin ne sai mutum ya nuna makafirai yana tare da su fa inna kullu insanin yadhharu al-islam dukkan wani musulmi da yake bayyana musulunci wa yubtin al-kufr amma yana boye kafirci a zuciyarsa wa huwa munafiqun ala ayyi wajhin kana wannan mutumin ya zama munafiki ta kowane irin fuska yake Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya ba mu ladan abinda mu karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah wanda ke kafiya bai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah